A yini na biyu na zanga-zangar neman a kawo ƙarshen tsadar rayuwa a Najeriya musamman daga bukatun da masu zanga-zangar suka gabatar na a dawo da tallafin man fetur da aka janye tun shekarar 2023 a kawo ƙarshen matsalolin tsaro a arewacin Najeriya a rage albashin masu rike da mukamin siyasa jami'an tsaro sun ƙara tarwatsa waɗanda suka fito a shataletalen unguwar Bega da Tiagas inda suka koma filin wasan MKO a Biola daga bisani kuma suka doshi dandalin Ego Square suke cewa ba gudu karatu ba ja baya. Abin mamaki a fitowar masu zanga-zangar na yau shine yadda wata mata mai dauke da jaririyar da aka jefa wa tiya gas a rana ta farko ta sake fitowa tana mai cewa suna nan daram sai an biya musu bukatu kafin su janye. Sunana Suwaiba Abdullahi. Eh yau ma na kara fitowa saboda gwamnati su ji kudirin talakawa. Kudirin da muka fito da shi a kai ba wai kudiri ne na damuwa ko na tashin hankali ba. Kudiri ne na neman sasantawa tsakanin gwamnati da talaka saboda wannan tsadar rayuwar da ake ciki mun fito ne muna zanga-zanga na lumana a garin abuja ma'ana kamar tallafi da aka cire na mai da tsadan kayan abinci da asibitittuka na gwamnati da wanda yanzu gara ma ka je asibitin kuɗi saboda tsananin tsada a ce wai ka haihu ka biya naira dubu arba'in to abinci ka siya shinkafa buhu ɗaya dubu tamanin talaka ya zai yi da kansa a ƙasar nan da maganan tsaro a arewacin najeriya Najeriya da maganan makarantu na 'ya'yanmu da mataye wanda suka ɗauki nauyin aure yanzu suka zama su ne masu ciyar da gidaje namiji zai fita tun safe zuwa yamma bai iya samun naira ɗari ko naira hamsin. A wani ɓangare kuma wani matashi ya tofa albarkacin bakin shi akan tsadar rayuwa da ake fama da shi a ƙasa musamman ma yankunan karkara. Sunana Kamilu Rabiu Dallami daga Kano. shi shine muna son Tinubu da mana da tallafin mai. Muna son a samu mana tsaro a arewacin ƙasar nan. Mu ne ba ma iya zuwa makaranta. makaranta mu ne talakawa ba mu iya cin abinci a rana sau uku yunwa yana damun mu wahala tana damun mu ta rayuwa mu rasa yadda zamu babu wanda zai sama mana da wannan hanya mafi sauki in ba gwamnati ba ba daɗi ne samu muka fito ba wahala ce ta samu muka baro ayyukan muka tauna shi ma dan gwagwarmayan nan wanda ya yi fice a dandalin sada zumunta ya bayyana yadda jami'an tsaro suka ƙara afka musu da tiya gas sunana da jiya dan yanzu ni lawyer ne kuma ni mai kare haƙƙin dan adam abin da ya sa mutane suna ta fitowa zanga-zanga tun jiya shine shugabanninmu ba sa ma kokari kuma ba sa ma nuna alama cewa sun damu da duk abubuwan da yake wa 'yan kasa ciwo ba yanzu ga magana rashin abinci yunwa rashin tsaro a kasa duk abubuwan nan ne ya sa mutane suka fito jiya da yau amma da ya kamata 'yan sanda da gwamnati su sare kukan al'umma sun zo suna ta harbe tiyagas ko ina a kasa har sun kashe mutane da suke zanga-zanga a wurare da yawa a kasan mu ta Najeriya ni a tunani n'a ya kamata gwamnati ta saurarin halin da mutane suke ciki yau yanzu sun yi atakin mu a bega a nan abuja kamar yadda suka yi mana jiya da rana a igu square duk wannan abubuwan da suke yi ba daidai ba ne so ana so a dawo da tallafin mai na farko kenan ana so a daina biya 'yan siyasa saboda su a tunanin al'umma cewa 'yan siyasa bai kamata ana biyan su albashi ba kuma maganan rashin tsaro 'yan kasa suna so gwamnati su yi wani abu a kai a kokarin mu na neman ji ta bakin gwamnatin tarayya a yau wayoyin tarhon masu magana da yawunta ba sa shiga kuma ba su ce uffan ba a kafofin suna sada zumunta da suka saba wallafa sakonni kan matsayin gwamnati idan wani abu ya faru masu zanga-zangar ciki da matasa mata da yara dai na ci gaba da gudanar da zanga-zanga a Abuja, Legas, Rivers, Kano da wasu garuruwa da dama domin mika korafe-korafen su kan sauye-sauyen tattalin arziki da ya yi sanadiyar tashin farashin kayayyakin masarufi da kuma ƙara jawo wa talakawan Najeriya wahala inda masana ke cewa kuma kamata yi gwamnatin tarayyar ta fito ta yi jawabi da su halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya